Allah da ya ƙara taimakon Allah ka wani zaman lafiya ya gyara zukatan mutum ya daina son ya daina zauna ya ta zato zato kan abin da ba shi ba a rika cewa an raba kai an raba kai an raba kai a wannan nan ba haka ba iyayen mu sun gaji wannan abun a hannun su. sun tsaya sun kira mutane zuwa ga Allah saboda haka ma mu yi kokari mu tsaya akan wannan abu kar mu tsaya muna wata saboda son zuciya abin da muka san ba gaskiya bane mu taro akan saboda son zuciya ko don mu kwata wani ko don muna kishin wani mu bi son zuciyar mu bar hanyar Allah hakika wannan cewa ta biyar wasa ba ce mutanen Allah zuwa da girma a wajen Allah duk abu da kake kallo inda Allah inda iyayenmu shehunanmu na da su ma haka suka da suka yi wasa da sun zuciya ba sai akan wannan addini ba da yanzu abun bai da abun bai kawo haka ba to kare zama a hannunmu ne ko a hannunsu abun zai sanyi hmm, to ana ga su malaman addini kawai kan addini aka san tsaya a kai to wannan shi ne nake gani abin da zamu tsaya a kai za mu kira shan kwa. ta zato ita zaman lafiya wa juna fiye wa juna abun da <clears throat> mutum ya maka to ka duba Allah in ka duba Allah zai ka yafe mishi duk abun da ake gani duk wani girman mutum wata ran na je zaka kamaru cikin bayanin da nake musu na ce ta yanzu ga kunan bayan Allah kun zo kun taru kun taru kun cika a garin saboda me kace saboda ni dan gidan shekara sun boce ne malamin su muka zo kace yanzu duk abun da nayi muku za ku yafe za ku shiru ku bar ni ko za ku yafe mini saboda me saboda dai rubuci ko saboda shi ne babana to haka duk halittar Allah ka dubi Allah da halitta wannan halitta. abun da mutum ya maka to ka duba Allah da halitta halicce sai ka yafe mishi in dai zaka girma mutum saboda mutum to girma ma wanda shi ya halicci mutum da shi ne Allah to Allah ko mai girma ne to Allah abin za mu yi takallu duk abin da muke so muke gani to mu muka sa Allah a ciki to za mu samu sarki. to wannan shi ne mu ya fi mutum shawarori mu haɗu mai shawara akan alheri kar mu shawara akan sharri wanda son zuciya to kamar akwai uh, wasu da suke ganin ana samun wannan uh, bambancin yin maulidi a wasu sassan Najeriya ne kawai saboda watakila ko akwai maganar halifanci da aka bawa sarki ko ce tsohon sarki muhammad sunusu na biyu shi yasa aka ake ko aka fara samun irin wannan bambanci kamar ya zaka warware irin waɗannan abubuwa da mutane suke kallo alhamdulillah shi maganar halifanci irin wannan halifan da ake nadawa na girmamawa ne na honorin misali yanzu kamar eh, martaba yanzu eh, sarki na farko muramus. sarki sunan sallah ya rasa rahama da nan mu shi ba radiyallahu ta ne ya bashi bice mai an da shalifa duk wanda bai samu zuwa cikin galaba ya zo ya ziyarce shi kuma da lokacin an raba shi da sarautar shi kuma kamar ana ganin an raba shi da mutane to shi ba radiyallahu ta'ala ne ce yana da mutane guda biyu a Najeriya yana da mutane 'yan siyasa yana da mutane almajiran shi to na siyasa an samu matsala saboda aka shi ne ya haɗa shi kuma da almajiran shi na najeriya ta duk a zo a rika ziyartar shi wannan rediyo su gana yanzu duk wanda ya zo din shi kamar ya dan shi a biya ya gina ma shi kenan to ana haka allah ya taimaka a alifa halifa ne sai a karami shi kuma ya zo ya irin wannan halifanci misali to shi kuma sarki muramus a shi kuma sarki na yanzu gwamnati da muhammadu sunusi na biyu shi ma ya samu wannan halifanci to irin wannan halifanta tijjaniya irin wanda ake wanda shi ya faɗa ne halifanci ah, ne na hulari irin wanda ake a irin wasu da sauran girmamawa da ta girmama shi a tijjaniya babban mutum na tijjaniya kamar yana tunawa an taɓa yin waya da sarki ya ci tsohon sarki ɗin ya ce an ce ni ba na goyon bayan halifancin shi wanda na ci a rankai da ai ni ɗan uwanka ne taninka ne kai babban mutum ne sarkin kano kuma yi gwamnan banki muna daraja ka muka tsakanin gidanmu da gidanka akwai martaba sosai amma kawai abin da ake magana cewa halifanci da cewa shugabanci irin na addini a ce shi ka ne yanzu an baka halifa ta duk shehunai da kowa ya zama ƙarƙashin ka to wannan ne ba aka fi a shi ma kansu shi ce shi da kansu ya ci a shi ma ba ka yi nufi ba to sai zama waɗansu suna ganin saboda sun samu dalili ta wannan hanyar ba sun san gaskiya da suke son su raba abun sai su zo su ce ga an da ban suna aikin su na shehu ne su kuma wani kamar sarakuna ne duk wani abun da ya taso na wani matsala ko wani abu za a zo wajen su su kawo irin contribution irin taimako irin nasa a zamanance ko a sarautance to su kuma man addini shehunai masu almajirai masu zawiyoyi su kuma suna na irin aikinsu da aka ba lafa mace da za ta zo har ta zo rashin fahimtar juna ne amma kamar yanzu ai misali yanzu kamar tsohon sarki alhamdulillah in ga ga taron da aka yi a zamfara ai kaga ya ce shehinsa wanda ya bashi tarbiya shi ma ɗaya rubuci shi shi ne shehin sa tarbiya to shehin ka da ya baka wurin tarbiya ta shi ne ana karin Allah kenan a shi da kansa ya nuna cewa Aliba ba zai hana kuma kana da shehi ba to a wannan babu babu kira ba a kai wanda gaskiya akwai rarrabuwa kamar hmm. da matsalar take zama kai halifa ne da aka baka fanarin hmm. masai ka zo ka ce a duka da shehunan da almajiran kai ne shugaban su ga wannan ba haka ba hmm. nan ne ake samun matsala amma halifa babban mutum ne kamar yadda shi yake faɗa general ne hmm. amma general kowa ya san general akwai general din da ya wuce general hmm. to shi ne babu ina ganin wannan ba ba wai saboda wannan kilafan ne aka kawo bambancin yin maulidi yana zafar wannan don wannan halifa yana nan na a wanda aka duk tafiya ce guda daidai kamar yadda ka sani. to amma kamar ya za ka bayyana alaƙar shi muhammad sanusi na biyu da kuma shi eh, kasancewar dukkanin su jagorori ne kamar yadda ka faɗa ya alakarsa take a matsayinsu na jagorori a wannan dariƙa? A alakarsu, alaƙa ce babba, amma shi yaman shehi kamar irin su shehi irin shek Ibrahim Saleh, ba za ka su da wani a shugabanci na tafiyan Tanzania na yanzu, saboda su su ne iyaye kamar da kullum kowannensu duk wanda ya tashi yake faɗa. Ya su shugabanni ne, su iyaye ne na wannan tafiya. su khalifofi ne wanda shehu ibrahim ne ma ya ba su mukaddamanci da kila da kalifanci su shehu ne ne in ka gana maganan kalifa sai shehi baya nan ko kalifa ka ai kalifa kan kalifan shehi ne ai ko in shehi yana nan kaga ba kalifa kuma shi ne to su shehu ne ne wadan kalifofi kuma yawanci kalifofin iyayensu ne kowa da irin kalafar da yake rike da ita wanda a yake na na dan haka wato akwai kyakkyawar alaka har yanzu a tsakanin su ba wani a ah, sosai sosai ah, alaka ta wuce ta wuce yadda ya faɗa bare ma shi na musamman ga shi kamar shi tsohon sarki yi dan cikin gida ne a gidan shi ai a dan cikin gida ne yayan mu ne sosai babban akwai alaka akwai alaka mai karfi ina tunawa yanzu kamar shi shehi dai daman shi ne kamar ambasada tsakanin shehu ibrahim da ambasada da shi ne kamar mai kawo sako tsakanin shehu ibrahim da sarki sunusi a azare to mun sani kullum tun muna yara kullum wata ɗaya biyu uku za mu tafi ziyara za ka yi mu ziyara a zare mu muna tuna duk ranar sallah karama mun gama tafsiri ana gobe sallah zakiru, zai zo da alkebba wanda shi zai fita idi da ita daga wajen sarki sunsi mun na alaka tana tare da gidan shehi har a duka da martaba sarki Allah ya masara ma sarki Ado Bayero da zuriyarsu gaba ɗaya muna zo alakan da take tsakanin da su da daddiya ce kuma har abada insha Allah har yanzu babu wani abin da ya riga tsakani wannan abin ya ragu to kamar wane dai a ƙarshe jan kiran da za a yi da kuma jan hankali magoya baya eh, su fahimci cewar yadda tsarin wannan tafiya ta ku ko ce ta ɗarikar tijjaniya yake a wannan lokaci. Ai magana ba ko sai akan karantar wannan ɗarikar tijjaniya. Na kan kan tijaniyar nan na shi tijani ta da zikiri da lakanar da la'ila illa gyara zuciya kuma a san ka tsaya akan gaskiya ka aka su kan zuciya don biyan wata bukata da sai a gubi ka'idojin ɗarikan tijani ma da sharuɗan ma da littattafan mu bi su ba son zuciya kama kama kusanci Allah ta kusanta Allah maganan wannan abu duk ba shi bane zai da in ka je gaban jojojin shi in ka je lahira duk ba wanda ya tambaye ka wannan abubuwa ni shi ya kwantar da kanna su ne za Allah zai tambaye ka ka shi ta gane shi ka'idin mu ne limamin mu ne a cikin wannan harka da kare ta ka su ta ga tijaniya ta baye amma alaƙa take tsakanin mu da tsohon sarki alaƙa ce mai girma ta girmamawa ya dauki shi baban shi ya dauki shi shehin shi haka mu ma da ke muna magana da shi mun ɗauke shi yayan mu in ki ba wani abu da ta kawo ta raini ko ta wani abu tsakanin family mu babu wani abu ya kara girmamawa kowa kowa ya ga kowa ya martaban kowa to alhamdulillah iya abin da zamu iya dauka kenan a cikin wannan tattaunawa da muka yi da ɗaya daga cikin ƴaƴan shehin malami Sheikh Dahiru Usman Bauchi wato Alhaji Ibrahim Shehi Dahiru Usman Bauchi muna godiya kwarai da gaske da kasance da garin Rediyo hasken al'umma a madadin dukkanin sauran abokan aiki suna na Rabiu Ahmad Kofar Mazugal nake cewa mu huta lafiya